واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور ya ku mutane ku ɓoye maganganun ku ko ku bayyana su duk Allah ya sani domin shi Allah masanin abin da yake cikin zukatan bayansa ne babu wani abu da yake ɓuya a gare shi